shugaban majalisa cikin wagga doka mun gane cewa duk ma'aikatar da ta ɗauki matasa aiki gwamnati yana sauƙaƙa mata cikin biyan haraji. Waɗanda Allah ya kaddara an aza musu responsabilitekin kashe waɗannan kuɗi su yi talakawa adalci. Gwamnati wadda ta nomo kuɗin nan ta sa su a lardar su yi mata adalci. Irin yadda muhawara ta kabre a zauren majalisar kenan a cikin daren jiya Laraba lokacin da ake shirin kuri'a a kan kasafin kudaden 2023. Zaman wanda ministan kudin kasa Dr. Ahmed Jidu da mukarraban ma'aikatar kudi suka halarta ya kasance wani lokaci na yi wa kasafin filla-filla. abin da ya sa a ƙarshe 'yan majalisar suka yi na'am da shi da ƙuri'u 135 daga cikin wakilai 166 Honorable Zabai Musa ya bayyana dalilansu na amincewa a kudurorin gwamnatin ta Nijar. Wannan kasayin kuɗi a jikin talaka ne za a matso kuɗin. Mu kuma iko mu da muke yi don talaka ya ji daɗi ba don talaka bai a matse shi sosai saboda haka muka waiwaya wajen abakan hulɗa masu hannu da shuni su kama mana yawanci kuɗin wannan duka bamu shi za a yi bashi wani wayanci kuma kuɗin wannan za a ba mu kamar tallafi ne na don mu samu eh, ɗan sarari a cikin harkar kasayin mu. Rashin gamsuwa da hanyoyin da za a yi amfani da su wajen tattara kuɗaɗen da ake bukata da kuma yadda aka yi burus da matsalolin 'yan ƙasa a kasafin na 2023 ya sa 'yan adawa suka yi watsi da shi. Honorable Mutari Usman ɗan majalisa ne daga jam'iyyar RDR canji ta 'yan adawa. Ana tsammanin za a samu kuɗi kashi hamsin da hudu bisa ɗari daga waje su kuma kasashen waje ga wannan yaƙi wanda ake a na eh, ukraine su da kansu matsala ta makamashi ta dame su kuma na biyu bashi ya muna yawa wanda ɗiyanmu da jikokinmu in ba mai hankali ba sai ta kai gare su za su biya shi tun daga 2015 wato lokacin da Nijar ta tsinci kanta cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro hukumomin ƙasar ke tanadin babban kaso na kasafin shekara domin kula da wannan fanni kamar yadda a wannan karan aka warewa ayyukan tsaro kashi goma sha uku daga cikin ɗari na kasafin shekarar mai shirin kamawa matakin da shugaban kungiyar alternative espacitoyen da ke bin diddigin kasafin kuɗin kasa musa cangari ya ayyana a matsayin wata raguwar dubara shi abin da ya kamata a gane in mutane harkar makarantu ba su da da kyau eh, matasa ba su da aiki manoma ba a tallafa musu su samu ce maka wannan babban tashi hankali ne duk irin makamai da za a saya duk irin kudin da za a zuba a fannin tsaro ba za a samu kwanciyar hankali ba muddin talaka iya cikin halin kakanni kai. Miliyar ko kuma biliyan dubu uku da ɗari biyu da arba'in da biyar na sefa ne gwamnatin ta Nijar ta ƙuduri niyyar kashewa domin ayyukan ƙasa a shekarar dubu biyu da ishirin da uku. Kasafin da ya ɗara na dubu biyu da ishirin da biyu mai miliyar ko kuma biliyan dubu biyu da ɗari takwas da tamanin da yanka. yayin da kasafin dubu biyu da da ɗaya ya kunshi miliyar ko kuma biliyan dubu biyu da 'yanka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.